Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuna lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rufe taron bitar ayyukan da ministocinsa suka yi taron da wasu ke ganin ya sa cikin wasu daga cikin ministocin ya ruwa. to ko shi ba kamar dai da ka sani lokacin da aka rantsar da mu an ba wace ma'aikata ko wani minista tsarin abubuwan da zai gudanar ya tabbatar da ya wani nasara a kansu kafin waɗannan shekaru hudu da muke da su to waɗannan tsare-tsaren ne ake zauna ana bita sannan za ku ji cewa a yau ɗaliban jami'ar yamai da ke jamhuriyar nijar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana Le Tidien nigérien. Za ku ji dalilin wannan zanga-zanga sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar mana kan matsalar faɗar darajar Naira. Baya ga haka za ku ji labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakoncin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta don ganawa a Washington a gobe Alhamis yayin da fadar White House ke auna takunkumi da aka kakabawa bangarorin da ke rikici da juna a yankin arewaci na makwabciyar ƙasar Habasha da ke Afirka ta gabas. ganawar a fadar white house za ta kasance ta farko da shugaban amurka joe biden zai yi ta tare da wani shugaban afirka a matsayinsa na shugaban ƙasa kakakin fadar white house jen paskey ta fada a cikin wata sanarwa cewar shugabannin biyu za su tattauna ƙoƙarin kare demokuraɗiyya da 'yancin bil'adama inganta zaman lafiya da tsaro haɓaka tattalin arziki da magance ɗumamar yanayi. Kenya tana rike da kujerar shugabancin Majalisar Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke juyawa a wannan watan. Amurka da Kenya sun daɗe da dangantakar haɗin kai kan ayyukan tattalin arziki da tsaro ciki har da yaƙi da ta'addanci. Gwamnatin Biden tana duba yiwuwar ɗaukar ƙwararan matakai kan ta'azzarar rikicin arewacin Habasha inda aka kashe dubban mutane kuma miliyoyi ke buƙatar taimakon agajin gaggawa. Amurka za ta ba da sanarwa a yau Laraba cewar za ta sake buɗe kan iyakokinta ga ƙasar Kanada da Mexico don matafiya masu cikakkiyar allurar rigakafin cutar coronavirus daga watan gobe. An rufe kan iyakokin a duk hanyoyin mota, jirgin ƙasa da na jirgin ruwa tun daga watan Maris na 2020 saboda barkewar annobar COVID-19 banda muhimman tafiye-tafiye kamar kasuwanci. Ɗage dokar ta takaitawa ga matafiya marasa mahimmanci a kan iyakokin ƙasar na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan gwamnatin shugaba Joe Biden ta ba da sanarwar cewar za ta ba da dama ga masu cikakkiyar allurar rigakafi 'yan kasashen waje su shiga cikin kasar su shiga cikin kasar ta jiragen sama daga watan gobe ba bayyana ainihin rana ko ɗaya daga cikin sabbin dokoki da za a shimfiɗa ba jami'an gwamnati da suka yi magana da 'yan jarida ba tare da bayyana sunansu ba sun ce mutane da ke neman shiga amurka ta haramtacciyar hanya za su ci gaba da kasancewa ƙarƙashin abin da aka kira doka ta arba'in da biyu. da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kafa cewar masu fafutukar shige da fice sun ce suna hana bakin haure tsallakawa kan iyaka kafin su nema mafaka. Gwamnatin Biden na fuskantar matsin lamba daga 'yan majalisar Amurka da na Kanada da Mexico da su ɗage wannan takunkumin wanda suka ce ya yanke iyalai kuma ya hana biliyoyin dalar Amurka yawo a sanadiyar masu yawon shakatawa ba su samun dama. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Jarumin fina-finan Kanada William shatna da wasu mutane uku suna shirin tashi zuwa sararin samaniya a yau Laraba. a cikin jirgin fasinja na biyu da Blue Origin ke gabatarwa. Ana sa ran jirgin mai sarrafa kansa zai ɗauki kimanin mutane goma kuma zai ɗauki dukkan fararen hula kimanin kilomita ɗari sama da duniya don zuwa duniyar. Tafiyar za ta ba Shatna mai shekaru casa'in da haihuwa a duniya damar zama mutum mafi tsufa da ya shiga sararin samaniya. ɗan wasan wanda aka fi sani a matsayin Captain James Craig a shirin nan na talabijin na Star Trek. Sauran jami'an jirgin sun haɗa da tsohon injiniyan NASA Chris Bahuzin da ɗan kasuwa mai bincike na asibiti Glendeva Audrey Powers, mataimakin shugaban kamfanin na Blue Origin. Blue Origin ya kammala jirgin na kasuwanci na farko a watan Yuli lokacin da wanda ya kafa jirgin Jeff Bezos da wasu mutane uku suka yi tafiya a jirgin kimanin na minti goma. Jami'an sojin Amurka sun yi gargaɗi jiya talata cewar matsin lambar da China ke yi kan Taiwan yana ƙara ba da damar yin kuskure ne kuma watakila da yakin da ba niyya ba. Ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta zargi Beijing da tayar da fitina a faɗin tekun Taiwan tana mai gargaɗin cewar dabarun tsaro na iya yin tasiri. Jamhuriyar jama'ar Sin ta ƙara yin himma domin tsoratarwa da matsin lamba ga Taiwan da sauran ƙawayenta da abokan hulɗarta gami da ƙara ayyukan soji da ake gudanarwa a kusa da Taiwan, tekun gabashin China da tekun kudancin China. wanda mun yi imani suna dagula al'amura kuma suna ƙara haɗarin yin lissafi. Sakataren labaran Pentagon John Kirby ya shaidawa manema labarai. Kirby ya ƙara da cewar yarjejeniyar Amurka da Taiwan tana ci gaba da kasancewa mai ƙarfi. Muna da buƙatar dawwamammen zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk faɗin tekun Taiwan, kuma shi ya sa za mu ci gaba da taimakawa Taiwan wajen samun isasshen damar kare kanta in ji mai magana da yawun pentagon muna roƙon beijing da ta girmama yarjejeniyarta ga warware matsalar saɓanin ra'ayi cikin lumana. To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce daga yanzu a kowane wata uku za a rika gudanar da taron bitar ayyukan da ministocinsa da na manyan jami'an gwamnati ke yi a wani mataki na tabbatar da an cimma muradin da gwamnatin ta sa gaba. Shugaban ya bayyana hakan ne yayin rufe wannan taron bita wanda a kwashe kwana uku ana yi a fada da ke Abuja. Taron da wasu ke ganin ya sa cikin wasu ministocin ya ruwa. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya zanta da ministan kula da ayyukan 'yan sanda Muhammad Mai Garidin Gyadi wanda ya mai ƙarin bayani kan yadda taron ya kaya. To ko shaka babu kamar dai da ka sani lokacin da aka rantsar da mu an ba kowace ma'aikata kowane minista tsarin abubuwan da zai gudanar ya tabbatar da ya wani nasara a kansu kafin waɗannan shekaru hudu da muke da su to waɗannan tsare-tsaren ne ake zauna ana bita kai a ma'aikatarka mai kai mai abba kai ba kai a taka ma'aikata mai kai mai abba ai ba menene matsalolin da aka samu ya za a yi a yi shakan waɗannan matsalolin wannan bitar da muka yi an yi ta ne domin a tattauna waɗannan matsalolin ina ganin abin da ya sa shugaban ƙasa ya kawo wannan sabon tsarin domin a tabbatar da cewa ba a samu wani gibi ba idan akwai matsala cikin ɗan lokaci kaɗan kamar kasan shi shugaban ƙasa ce a maida abin kowace kwata mutum bai da wata hujja ta cewa ga dalilin da yasa bai samu nasara akan ayyukan da aka bashi ba idan dai kowane wata aku za ka zo a zauna a tattauna abubuwan da kake ciki ana ganin insha Allahu za ka samu ƙarin samun nasara maimakon ka ce sai ƙarshen shekara a yi wannan bitar. to shugaba buhari yana nuna kamar akwai waɗanda cikin ku da ba a ga sun yi haɓasa ba ko za su iya zama baya ba su yi gaba gaba tare da sauran ah, ministoci ko hukumar gwamnati ba akan ayyuka manufofi guda tara nan da aka tsara kuma ake aiwatar hama ana ganin watakila wannan zai kawo canje-canje a gwamnati anya akwai alamar za a yi wannan canje-canjen wato kamar cikin waɗansu ya ɗuri cewa watakila abin zai iya shafar su waɗanda aka ga kamar ba su yi aiki a zahiri kamar da shugaba buhari yake so ba. to wannan yana ganin ba ni ne ya kamata in ba da wannan ansar ba saboda ba ni da ke da sikelin auna abin da kowane eh, minista ya yi ba shugaban kasa yake da shi amma dai mu mun san iya sanin mu ga abubuwan da muka gani gwargwado kowa ya yi abin da ya kamata a yi gwargwadon zarafi amma shi mai girma shugaban kasa shi ke da wannan wukar yankanta cewa ga wani da ya yi kokari ga wanda bai yi ba ah, amma dai ga alamu da muka tashi gwargwado ana, iya a ce kwalliya ta biya kudin sabulu. eh tun da an ga cewa an baku wasu maki tsakanin hamsin da biyar zuwa sittin har ana cewar kamar waɗanda aka kawo suka yi aikin ba wai sun gabatar da ayyukan da waɗansu ku suka yi a zahiri ba ne kana jin akwai hujja a yi wannan sukar. to yana ganin ah, yan adawa ne kawai domin waɗanda suke waɗannan eh, makin ba ma'aikatan gwamnati ba ne ah, mutane ne wanda aka ɗauko daga wurare kuma ƙwararru ne a wuraren wannan ayyukan ba mu ko san su ba ba su kuma san mu ba kuma ba da mu suke yi ba da ma'aikatan mu suke yi kuma waɗannan yana ana yi ne a kan takardu da ke da aka basuwa so ga a ce wani ya abu wanda ba daidai ba na ganin gaskiya ne amma ka san shi abokin jayayya kuma makiyinka bai rasa inda zai kai maka bugu ba ka sani ba amma wannan ba gaskiya ba ne ko alama ministan kula da ayyukan 'yan sanda muhammad mai gari dingyadi kenan a tattauna wasu da umar faruk musa to idan muka leka jamhuriyar nijar da ke makwabtaka da najeriya ɗaliban jami'ar yamai ne suka yi jin gwano haɗe da zaman dirshan a yau laraba da nufin nuna rashin jin daɗinsu a game da abin da suka kira halin ko in kula da hukumomi ke nuna matsalolin da ke dabaibaye sha'anin karatu a jami'o'in gwamnatin ƙasar wakilin muryar amurka a yamai sulaiman mana barma ya aiko mana da karin bayani Dubban ɗalibai kenan lokacin da suka yi tattaki daga jami'ar Abdulmumin Jofo ta yi mai zuwa ofishin ministan ilimi mai zurfi inda suka yi zaman darshen a wannan laraba 13 ga watan Oktoba. Ƙungiyar iyanin ce ta shirya wannan zanga-zanga da sun ta da hukumomi daga barci game da wasu tarin matsalolin da suka addabi 'ya'yanta a wannan lokaci na farkon sabuwar shekarar karatu kamar yadda sakataren ƙungiyar Muhammadu Hashimu Abdulrahman ya bayyana wa manema labarai. Ba mu da ɗakunan karatu wadatattu wanda suka dace wasu da yawa sukan yi karatu ma zamani a ƙasa saboda babu wurin zama baya ga wannan kuma muna da matsaloli na eh, ɗakunan bincike laboratoire kenan baya ga wannan kuma abin da ya shahi bangaren wuraren kwana shi ma akwai matsala sosai dakuna ne da ke gare mu jami'a wanda yau kimanin fiye da shekaru talatin da aka gina su kuma matsaloli na alawus alawus an sa wajen watanni kimanin hudu zuwa biyar da ba a ba da wannan alawus ba na akwai matsala na sufuri da ke gare mu sosai dukkanin motocin da ke sufurin ɗalibai tsofaffin motoci ne sosai yan kalilan ne wanda ba su wuce kimanin mota sha biyar zuwa sha shida maimakon su ɗauki mutum arba'in ko hamsin ko talatin za ku ga ya da ɗalibi ɗari da hamsin so da yawa ma akan samu ɗalibai masu haɗuwa cikin wannan motoci saboda ba su samun ko shaidawa sai suna haɗuwa akan yawan kawo su asibitoci sai dai ministan ilimi mai zurfi phd mahmud jibo na cewa ba shi da masaniya a game da dalilan wannan zanga-zanga tun sassaye sun zo eh, misalin su sun shiga ko'ina sun ce ba mai shiga sai an san dalili ake nema hanya na aurarware shi tunda ban san dalili ba ban san mai zani cewa ba na tura wanda muke aiki da su su cire su su yi magana da su su tambaye su me aka yi Kungiyar iyanun ta ce wannan na matsayin somin taɓi a jerin abubuwan da take shirin zartarwa don fitar da ɗalibai daga kange. Eh, za mu ci gaba da gwagwarmaya har ganin cewa matsalolin da muka gindaya musu sun ba mu amsa wanda za su gamsar da mu kuma mu gani a ƙasa ba wai a zo a ɗauki alƙawla na baka ba. jami'ar yamai mai ɗalibai sama da dubu talatin ita ce mafi girma a jerin jami'o'in gwamnatin jamhuriyar nijar duk da sabbin jami'o'in da aka bude a shekarar dubu da goma a jihohin kasar har yanzu daɗaɗɗiyar jami'ar ta abdulmuni jofo ba ta tsira ba daga cunkoson ɗalibai lamarin da ke haddasa karancin ɗakunan karatu wurin kwanan ɗalibai da rashin wadatattun motocin jigilar su sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya jin a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar. a halin yanzu da darajar kudin najeriya naira ta faɗi warwas idan aka kwatanta da kudaden waje musamman dala a kasuwar bayan fage yau laraba a nan ibadan an sai da dalar amurka ɗaya akan naira ɗari biyar da sittin da biyar haka ma saifa da stalin farm na ingila sun yi wa kudin naira fintinkau a wajen canji to ko me 'yan najeriya za su ce a game da faduwar darajar naira sunana muhammadu daga jiha niger state bargulo kagome babana da ga sefa da naira muna canjin baya shekarun da ya wuce baya muna canji muna bada ɗari biyar su suna ba mu sefa 1000 to abun yana karawa yanzu aka kai da cewa su suna ba mu 1000 sefa mu muna ba su a 1200 to mu naira to in mu yanzu ba mu san haraka kasuwanci ma yanzu haka nasu ya tashi namu kuma ya hwa mu muna so idan akwai jara a yi jara in ba haka ba zuwa gaba talakawa gaskiya abun ba zai daɗi a Najeriya ba banda da haka nan kuma su shugabanninmu su duba sosai naira gaskiya yana da yawa ne fiye da sefa domin an duba yanzu kayan mu da muka sai da yawa siyasa yanzu kowa ya koma faransawa ma suna shigo muna ga tricin duka da komai da komai sun gan abubuwa namu ya zo kasa siyasa sun zo kasa mu suna kwashe araha kuma ga can muna sai da tsada kana nuhin mutane yanzu sun rage zuwa kasar irin Nijar wurin sayayya saboda tashin sefa a gaskiya total yanzu idan aka raba an kasa kamar ɗari yanzu yana gan wanda za a gani zo bai wuce talatin wanda yake zuwa kasan waje a sai abubuwa yanzu sunana ibrahim hassan gaskiya ta allah mu dai ta bangare mu in tashin sefa dalanga ya ba mu wahala gaskiya don yanzu haka ba abu da ke sewa namu nan ya yi tsada kuma ken ga su ken su mutanen faransa na ba da za ka ka tasi ka je faransa ka sayo kaya ka zo nan ka samu kuma waɗancan sai su zo nan su kwasa kamu arha su wuce kuma ga su nan a cikin najeriya ma abin da za ka sai naira biyar yanzu ya koma maka kamar naira hamsin ka gani ba ci gaba gaskiya don Allah in dai akwai wanda za a yi Allah da yi mu sauki mu talaka mu samu mu ma wanda mun karayar da gidaje mu kana ganin idan naira ta tashi ta yi sama sai fa da irin dala suka fa su matalakawa za su amfana sosai ma sosai ma da ya tashi ai lokacin da yana da sauki lokacin da muna sayan 1000 sefa muna sai shi 600 naira lokacin abubuwa na da dama duk abin da ka so ko ka je ka sai can cikin faransa ka dawo Najeriya za ka ci amfani amma yanzu ba da za ka ka dauki naira ka kai ken tunda yanzu sai a baka 1000 din sai ka bar 1,050 naira sannan a baka 1000 daya za ka ba suwa da naira hamsin. a baka can sefa jikansu guda jika guda ka gani ba ci gaba sunana muhammadu bankano ibada akele gaskiya hodon naira abin nan bai kyau ba wallahi gwamnati ta tsaye don kuɗin najeriya yana so ya koma a kuɗin ghana najeriya babban ƙasar ce wadda ake ji don allah gwamnati ya kula ita tsaye taimaka mu ma hodon naira na ya shahe mu da dukiyar da aka kawo mana shanu da aka kawo mana nan shanu sefa ne kamar daga waje kenan daga waje shanun Niger ake kawo mana a nan yanzu gaba ɗaya sun dakatar ba su zuwa kwata-kwata. To me ya jawo dakatarwa? Dakatarwa faɗuwar naira faɗuwar naira ta faɗi wasu gwamnati agaza mana sai fa tana sama bisa ga naira. Sunana Gaga Muhammad Kere Kara. Ni abin da nika cewa hakikanin gaskiya wannan digangan ne yake ba wai ba wai wani abu wani haka abin. Kana kana nufin me? Ma'ana to saboda mutanen da ake hana kawo kayakin su daga waje don inda turawa suna kawo kayakin su da suke da dala da babu yadda za a yi rasa dala a Najeriya. Da amma ko da yaushe sai a ce wai abubuwan waje eh a rufe don ci gaban mutane kaza kaza ya za a iya ci gaba inda duk garin da ba bako bai kawo kayan sa ya za a iya a ci gaba ba ka ganin cewa yawan dala a cikin kasa zai kawo faduwar kuɗin kasa kamar naira wallahi in an ka kawo dala dala naira daraja ma za ta karu in an in ka ki ana shigowa da kaki ko kotomomi suna kawo kayan suna sayarwa dole su shigo da dala in su shigo da dala daraja naira mu za ta karu kana nufin kamar tura wallahi turawa kamar mutane suke amfani da dala shi ne sa waɗanda duk mutumin da zai fita waje ai da dala yake ta ko to don suna kawo kayakin su ai dole a samu dala wanda duk zai fita din nan ba zai samu matsala ba sannan kayakin mu naira za ta daraja suna na ayo ka kashe falke to ayo ka kashe falke me zaka ce a game da faduwar naira to faduwar naira yanzu kai ma ka kowa ya sani in dai maganar da Allah ne ya ci ba naira yanzu wallahi saboda aka nan ka in ka rike naira dubu ka canja dubu da yanzu wallahi abu ne zaka sai ma ya ka kushi da shi kamar abinci wallahi ko yaro yanzu na gida ko zaka ba shi kudi shi yanzu sai ya mileage dari biyar ka ba yaro da biyar kai ko ka ci yanzu a rana guda kana kana kashe dubu biyar to ya sa yi me yake son gwamnati ta yanzu. ina zo gwamnati ya gyara muna naira namu wallahi. Alhaji Sabo yana ɗaya daga cikin masu canjin kuɗi a Ibadan. To yanzu a hali yanzu nawa dala take? Dala yau ana dala yau naira ɗari biyar da biyar. To Stalin Farm ha? Naira ɗari bakwai da sittin Stalin Farm. Eh. A ah, kama irin kuɗin makawa dinar da sauran kuɗin ƙasashen larabawa. Eh, ya ka kuɗin maka yana ana siya naira ɗari da ashirin da biyar. To tun wane lokaci ne waɗannan kuɗi suka tashi suka fi naira daraja? Kuna tunanin cewa kuɗin naira za su koma daidai da na dala ko kuma za su fi na dala daraja? dai ga yanar dai ba mu da wani abu da mai ta amma dai muna da kimiyya muna addu'ar Allah ta yi ta kafin mu da ta shige da wani amfani komai ya tsinci ya yi ta Amma wasu na zargin cewa kaso da kuke yi ta bayan waje tana karasa darajar naira ta faɗi ga kuɗaɗen waje irin su dala da stalin fam su yi sama. Wallahi ba ba ba wanda suke da Allah ya riga ka bayan da mu je kawai sai zai karba. Kana ganin ba ku ne kuke sa darajar naira ta faɗi ba. A wallahi tallahi ba mu ba Dr. Bashir Muhammad Acida masani tattalin arziki ne a Najeriya. Na ɗaya dai kasashen waje arziki irin namu wanda ya dogara da shigowa da kaya daga wasu batace domin kan kawo matsala a cikin ƙasa na tsada kaya da tsadar rayuwa da kuma tsada canjo mutane cikin talauci yakan sa akwai abin da muke ce ma wato ajiya da kuma sa hannun jari wato savings and investment kan gwamnati in ana tsammani da sauran ma'aikata na kan wani da masu zaman kansu tsammanin duk wanda suka samu in suka gama sayan abinci da sauran abubuwan bukatun su ka daura a bankuna sukan kusa wasu a kannun jari wayanda ke su ne ke juya tattalin arziki su girma da shi da kayan kai tsada darajar kuɗi ta faɗi ma'aikatan nan da sauran masu gaban kansu suna sayan kayayyaki da tsada za a ga cewa kuɗin za su iya sayan kayayyaki har su aje za su ragaida to wannan tsoki takunkumin tattalin arzikin ƙasa zai tsoki tattalin arzikin ƙasa ya kasance bai bunƙasa saboda irin wannan savings din da investment wato ajiyar da ake yi da kuma sa hannun jari zai shi saboda yanzu ma'aikata ba su da ma'aikata da na gwamnati da na masu zaman kansu saboda tsadar kaya ba su iya rarar da za su iya aji kuɗi. To dokta a matsayinka na masani tattalin arziki me ya kamata gwamnati ta yi domin haɓaka darajar naira? Abin da shi ne dama abin da ke sa darajar kuɗi ya waɗi shi ne dogaro na ƙasa kan duniya guda ta samun kuɗin ƙasashen waje zuwa gare ta wanda a halin yanzu mun dogara mai ne kawai kuma ga wasu hanyoyi da ake iya bunƙasawa irin hanyar buɗe idanu hanyar wato haƙo ma'adinan ƙasa hanyar da kayan noma in an bunƙasa su akwai ƙasashe da suke buƙatar kayayyakin mu to ya taɓa mutum su ɗiba ta ga yadda za a yi ta bunƙasa tattalin kayayyaki da sarrafa kayayyaki cikin gida waɗanda za a yi zuwa waje domin a samu ƙarin shigowar kuɗin ƙasashen waje a samu ƙarin bunƙasa shigowar kuɗin ƙasashen waje a cikin ƙasa zai rage wato darajar kuɗin ƙasashen waje zai bunƙasa darajar kuɗin gida saboda mi saboda irin yawan kuɗin da ke shigowa abu na biyu da ya kamata gwamnati ta yi tana da hukuma guda ka caukar wanda aka ce ma Improvement Substitution Agency wato wannan hukumar da ke kula da wato tabbatar da duk wanda ake shigowa da su cikin ƙasa an tantance su an samu cewa a cikin ƙasa ana iya ƙirƙiro wa'annan kayayyakin in ko kuma a ƙirƙiro su to kawarukan da ke yin su a wa'annan ƙasashen za a haɗa hulɗa da su su to su buɗe resuna a cikin kasa su dinga yin kayan domin 'yan kasa su amfana da su a haka ne za a samu ma'aikata 'yan kasa sun samu aiki. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. ke kula da kwallon kafar Afirka kaba ta kaice ta yanke shawarar amincewa 'yan kallo dubu biyu su shiga wurin kallon wasan House of Oak da widadin kasar Morocco a cikin wata wasiƙa da hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta aika hukumar ta CAF da FIFA sun sake nana ta cewar lallai ne a rinka yin duk wasanni ba tare da 'yan kallo ba a dalilin ka'idodin kariya game da cutar COVID-19 sai dai sun nuna cewar sun yanke shawarar karɓar roƙo zaɓuɓɓukun gfa da house of oak bayan la'akari da yanayin kariya da tsaro a filin wasan kwallon accra don haka sun amince a bari 'yan kallo dubu biyu su tafi kallon wasan muddin jami'in tsaro da kariya na ƙasa julius ben na emuna da jami'in tsaron na sauran ƙungiyoyin wasanni za su yi aikin ɗaukan matakai na kariya tare da tabbatar da bin ka'idodi. kaftin ɗin black stars ghana andre ayew ya kasance cikin 'yan wasan ghana Ghana da ba a soma wasan da Ghana ta yi da Warriors in kasar Zimbabwe ba a ranar Talata. Dan wasan na gaba na alsad bai shiga wasan ba har sai da ya saura minti biyar a gama wannan wasa. Abin da ya sa da dama a cikin mutane ke tambayar ko cikin minti biyar mai zai sai dai ghana ta yi nasara da ci ɗaya mai ban haushi a birnin harare a wannan wasan an dai hutar da andre ayu ne saboda rauni da ya samu a atisayin ƙarshe a filin wasan ƙasa da ke birnin harare a matsayin mataki na kiyayewa chairman ɗin hukumar asanti kotoko dr kwame ce ya aika da wasiƙarsa na yin murabus daga kilabin zuwa ga mai kilabin otun fosai tutu na biyu murabusin ɗin na ce ya iso ne rana ɗaya bayan mambobin hukumar ta asanci kwatakwa sun sadu da uba na klaban a fadar mashiya cikin dai lokacin nan an rinka zargin caman hukumar da yi wa babban jami'in zartarwan klabin na naya amfasa zagon kasa game da rahotanni da muke samu hutunfu bai dai amince da murabusin din nasa ba tukun an ruwaito dr kwamici yana faɗa wa otunfo cewar ya fa zuba babban arziki a cikin kulobin wadda bai fito da sakamako ba kuma bai samun goyin bayan sauran mambobin hukumar afirka ta kudu ta tsere wa kasar ghana bayan ta yi nasara da gumin goshi akan ethiopia wasa na neman shiga gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 na rukunin ji a ranar talata cin kansu da gitane kalbedis ya yi a farko rabin lokaci ya samar wa bafana bafana nasara a wannan wasa inda 'yan wasan na kudancin afirka sun kai duk yanayi tare da samar da damar zuwa ƙarin kwallaye a raga da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanullah muktar tara sashen kausa na muryar amurka a accra gana. kafin mu karkare shirin birni bitar wasu daga cikin labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakoncin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta don ganawa a Washington a gobe Alhamis yayin da fadar White House ke auna takunkumi da aka kakabawa bangarorin da ke rikici da juna a ƙasar Habasha. Amurka za ta ba da sanarwa a yau Laraba cewar za ta sake buɗe kan iyakokinta na ƙasa ga ƙasar Kanada da Mexico don matafiya masu cikakkiyar allurar rigakafi ta coronavirus a watan gobe idan Allah ya kai mu. kana an ji cewar jarumin fina-finan Canada William Shatner da wasu mutane uku suna shirin tafiya zuwa sararin samaniya a yau Laraba a cikin jirgin sama na kamfanin Blue Origin. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin wannan shiri namu da ya kasance na ƙarshe a wannan rana. sai kuma gobe idan Allah ya mu da safe za ku ji wata tawagar abokan mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a kwana lafiya.